السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وتم التسليم على أفضل مبعوث بأفضل ملة إلى أفضل أمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين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 amma ba yan uwa masu girma yau safiyar juma'a hudu ga watan ramadan bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 sha shida ga watan april meladiya 2021 muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ka sanya rayuwar mu albarka ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwar mu da cikin kabarinmu da kuma gobe kiyama abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin da ya gagare mu Allah ka mana maganinsa uwa masu girma Ajiya mun kwana a aya ta ɗari ɗaya da hudu ƙarshen bayani na ainihin zancen aikin hajji wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha inna wa'lamu annakum ilayhi ita ce aya ta 203 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya gama bayani akan aikin hajji da hukunce-hukuncensa sai kuma ya shigo da magana ta ainihin ɗabi'u na munafukai wanda za su buɗe baki su yi magana da kai kamar suna ƙaunarka amma cikin zuciyarsu saɓanin haka ne ya rasulallah an ta'ahabbun nasu ilayya ya manzo Allah na fi son ka da kowa a duniya alhali kuma a can ciki baya son manzo Allah alaihi salatu wasallam wannan alama ce ta munafuci dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ya yi imani da Allah da ranar lahira alhali ba masu imani ba ne ختم wa ala sam'ihim wa ala absarihim أبصارهم غشاوة ولهم عذاب azim to wannan aya aya ce daga cikin ayan da ke nuna ɗabi'u na munafukai imamu saddi ya ce ta sauka ne dalilin wani mutum da ake kar al-akhnas ibn shariq al-thaqafi amma ibn abbasin watan shi din akhnas ja ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo manzo Allah alaihi salatu wassalam wa azhara al-islam ya bayyana da musulunci wa fi batinihi khilafu dhalik amma a cikin zuciyarsa sabanin haka ne amma abdullahi ibn abbas ya ce annaha nazalat fi nafarin minal munafiqin ta sauka ne akan waɗansu jama'a daga cikin munafukai takallamu fi khubaybin wa ashabi alladhina qutilu bir raji' wa abuhum watan suna ta magana suna suka game da khubayb shi da mutanensa wanda aka she su a wani wuri da ake kira raji' watan da suka tashi hijira aka kashe su shi da 'yan uwansa suna ainihin aibanta su fa anzalallahu fi dhammil munafiqin sai Allah ya saukar da wannan aya yana anin zargin munafikai da sukar su na abun da suke yi wa madahal mu'minina kullahum kuma ya ainihin yabi mu'minai wa madaha khubayba wa ashabi ya ainihin yabi khubayb shi da mutanensa ala kulli halin duk da yake mutumin da yake da irin wannan ɗabi'a wanda zai zo gaban mutum ya nuna yana ƙaunarsa alhali cikin zuciya ba haka ba ne to alama ce ta munafici ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yi buka ƙauluhu wanda maganarsa za ta dinga burge ka ta baka sha'awa ka dinga jin cewa eh lalle mutumin nan da gaske masoyina ne mai ƙaunata ne fil hayatin duniya a cikin wannan rayuwar duniya Allah ta'ala ya bayyana a cikin suratul munafiqun idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh haka munafikai suka zo mu anzo Allah alaihi salatu wasallam sai su ce ya ya uban ya rasulullah mukan nashhadu mun shaida innaka haƙiƙa kai la rasulullahi wallahi kai manzon Allah ne sai Allah ta'ala ce wallahu ya alamu innaka la rasulu Allah ya san cewa lallai kai manzon sani domin sani ya fi shaida shaida ta iya yiwuwa ya kasance abun an yi shi a gabanka amma kila ba a fara da kai ba ka san me ya faru ba amma ilimi shine wanda kake da tabbacin abun da ya faru din don haka sai Allah ya ce mai musdaradi sai ce wallahu alamu. Allah ba shaida kaɗai yake ba a'a ya sani ya tabbatar kamar yadda ya faɗa cikin suratun nisa lakin Allah ya wakan lakin Allah an anzalahu alaik ko watan Allah ya san cewa watan shi ya saukan ma da littafi anzalahu bi ilmi watan ya saukar da wannan littafi da iliminsa wal mala'ikatu yashhadun kuma a mala'iku ma suna shaida don haka su munafukai da suka ce na shado innaka la rasulullahi haƙiƙa mun shaida cewa lalle kai wallahi kai manzon Allah ne kuma ƙarya suke fa sai Allah ce wallahu ya alamu Allah ya sani ya kuma fi su sani cewa lalle kai manzonka ne innaka la rasulun hakika kai wallahi manzonsa kake sai kuma ya sake mai da maganar su ya ce wallahu ya shahadu Allah yana bayar da shaida ya shaida ya tabbatar innal munafiqina lalle munafiqai masu wannan magana lakadhibun wallahi makaryata ne kaga balaga ta alkur'ani yadda suka zo da magana su da harafin taukidi da haramin rantsuwa haka Allah ya mai musu da kayansu wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innaka innal munafiqina lakadhibun Allah ce ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah sun riki rantsuwarsu da suke yi sai mutum ya rantse da Allah akan abun ƙarya don a yadda da shi don a ce da gaske yake don kar a ɗora masa laifi sai mutum ya rantse saboda munafuci shine idan haddasa kaza ba, in yi magana ya karya, kaga ya haɗa da rantsuwa ma don ta ba shi kariya ga ƙaryarsa yace ittakhadhu aymanahum junnatan" sun riƙe rantsuwoyin da suke su zama garkuwa gare su fasaddu an sabilillah sai suka kange daga hanyar Allah shine musulunci fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun haqiqa su abun da suke aikatawa yayi muni in ji Allah sai Allah ce wa idza ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum idan ka gansu su munafukai ƙira jikinsu da shigarsu za ta baka sha'awa sun iya shiga mai kyau ta kamala ta kamala wa in yaqulu tasma' liqawlihim kuma idan suna magana suka yi magana sai ka saurari maganarsu su watan za ka saurari magana su saboda iya magana da kaifin harshe da daɗin magana za ka samu mafi yawan munafukai sun fi kowa kaifin harshe mutumin da baya son ka amma in ya zo yana yabon ka sai ka ɗauka duk duniya ba mai son ka kamar sa har gobe akwai su ai hajiya wallahi ai babu kamar ki a duk ban da irin ki ai ƙarya banza munafuka Allah irinki <laughs> ba ta da irinki wajen kiyayya kenan za ta so a ce ina ma wani bala'i ya faɗa maki za ta so a ce ina ma abun da ke da shi kin rasa akwai mutumin da fa taimakonsa kake yi akwai wadda taimakonta kike amma fatan take a ce baki da shi akwai su da yawa kana taimaka musu amma su a zuciyarsu guri suke ina ma a ce wane bai da shi duk da taimakon da kake musu to wannan alama ce ta munafuci Allah ce wa in taswayin wa in yaqulu tasma ali qawlihim ka annahum khushubun musannada sai Allah ta'ala ce hum humul adu irin waɗannan su ne makiya na gaskiya in ji Allah makiya na gaskiya so makiyi na gaske shine wanda zai ɓoye maka ƙiyayya ya bayyana maka soyayya to amma makiyi wanda ba na gasken ba shine wanda zai bayyana maka fili don sai ka san zaman da kake da shi sai ka san zaman da kake da shi in ma kuma akwai wani abu ne sai ka iya ganowa don ka sulhunta da shi ba haka ba to amma shi wancan ya ɓoye abun da ke cikin zuciyarsa ya ke bayyana ballantana ka gane Allah ce humul adu fahadarhum waɗannan su ne makiya na gaskiya ka shiga taitayinka ya rasulallah ka bi a hankali da su qatalahumullahu yi ufakun Allah ya tsine musu albarka ta ya ake karkatar da su daga gaskiya ta yaya suke zuwa su karbi musulunci da baki amma zuciyarsu ba ta son musulunci ba sa son sahabbai ba sa son ainihin manzo Allah alaihi salatu wassalam wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun hadu da masu imani sai mu ma mun imani muna tare da ku wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum amma idan sun koma zuwa ga abokan iskancin su da shaydanar su sai ce ai muna tare da ku kenan yanzu suna wa musulunci izgili inna ma hannu mustahzi'un ai mu masu izgili ne sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayan masa da sakamakon izgilin su wa yamudduhum fi tughyanihim amahun kuma yana ƙara nutsar da su a cikin batan suna nan suna ɗema har mutuwa ta zo ta sami su shiga wata jahannam wannan su ne munafukai shi yasa a nan Allah ta'ala ya ƙara wannan bayanin ya ce wa minan nasi man yi ujubu qawluhu fil hayatid duniya daga cikin mutane akwai mutumin da maganarsa take burge ka a cikin rayuwar duniya sai ka ji da ɗaya duniya ba ka da masoyi kamar sa akramakallah ya hajja ya kaza yayi ta ma daɗin baki alhali deep inside baya son ka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa yushhidullaha kuma yana shaidar da wa Allah cewa alama fi kalbi abun da ke cikin zuciyarsa domin mai yanzu ya yi ƙarya ya ma yi rantsuwa to kaga in ya rantsuwa kamar yana son ya kafa shaida ne shine Allah shine shaida yanzu idan ce wallahi kaza gaskiya ne ina son in ce Allah fa shine shaida ba haka ba to haka munafiki zai iya rantsuwa ya kafa Allah shaida cewa ai Allah ya san abin da ke zuciyata haka nake nufi kuma ƙarya yake shine wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam alhali shine mai tsananin kiyayya gare ka ya rasulullah wa idza tawalla idan ya juya baya kuma watan ya bar inda kake sa'afil ardi sai ya tafiya a cikin ƙasa da fiha domin ya ɓanna a cikinta wa yuhlikal hartha wa nasla yana mai halaka yana mai ainihin lalata gonakin mutane shukan mutane da kuma dabbobin mutane an ce shi wancan munafikin watan bayan ya bar wajen manzo Allah alaihi salatu wasalam da ya fita wajen gari ga ainihin gonakin musulmi kawai sai kunna musu wuta da dabbobin da ke ciki wasu malamai suka ce wannan shine ainihin zahirin ayar amma ibnu abbasin yake cewa a'a tana ma iya yiwuwa a ba ta fassara cewa layi yuhlikal hartha fil wannan watan domin ya wayi hulkar harsa wan yana halaka ko yana lalata shuka da ainihin dabbobi ai ta hanyar sabon da yake da zunubin da yake aikatawa na munafuci da kisisina da gulma da haɗa mutane fitina wannan zunubin kadai ya isa a hana ruwan sama so in an hana ruwan sama kaga babu shuka idan babu shuka kuma babu dabbobi ya halaka su kenan amma a zahirin ayar shine wa yuhlikal hartha wan nas wato an samu wanda ya je ya kona gonakin waɗansu daga cikin sahabban manzo Allah alaihi salatu wassalam wanda ke da dabbobi a ciki wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna a bayan ƙasa wa idza qila lahu idan wa idza qila lahu idan aka ce ma irin wannan munafiki ittaqillah ka ji tsoron Allah babu wani wa'azi duk wa'azin mai wa'azi baya wuce wannan ita ce highest order na wa'azi duk abin da muke karanta wannan don a yi me don a ji tsoron Allah ne so duk mutumin da ya ce ka ji tsoron Allah ya gama ma wa'azi shi yasa aka ce a wani athar aka ce sayyidina umar yana zaune da sahabbansa sai ga wani yaro saurayi kawai sai ya zo ce ya amiral mu'minin ittaqillaha kawai sai ya juya ya tafi ya kai uh, uh, amiral mu'minin ka ji tsoron Allah kawai sai ya juya ya tafi sai sahabbai suka ce ah, ka ji yaro shaidani mara kunya yanzu kamar wannan yaro ya zo ya ce zai yi wa amirul mu'minin wa'azi suna wannan umarci a'a wallahi bayan Allah da manzonsa ban da masoyi kamar wannan yaron duk wanda ya ce ka ji tsoron Allah ya gama son ka domin tsoron Allah shine abin da zai kai ka aljanna shine abin da zai sa ka yi rayuwa mai kyau a duniya shine zai kare ka daga azaban kabari shi zai kare ka daga fitina na mutuwa shi zai kare ka duk abin da kake tunani na bala'i tsoron Allah yake kawar da shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja. ɗaya kenan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib biyu kenan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra uku kenan wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yadhum lahu ajra hudu kenan wa man yattaqillaha in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum biyar kenan duk wannan takawa ne ba ashe kaga babu abun da ya kai takawa a duniya shi duk mutumin da ya ce wane ka ji tsoron Allah wallahi baka da masoyi kamar sa to amma a yanzu da ka ce wane ji tsoron Allah sai ga kaman kare na mai wayo yanzu kamata <laughs> to wace kama kake da shi wannan shi ma alama ce ta munafuci don da za a ce ka ji tsoron Allah har ya ce kamata ya nuna zuciyarsa akwai datti a ciki in ba datti kan me laifin ka ji tsoron Allah wa'azi ne ya maka fa tunatarwa ne shi kansa annabi alaihi salatu wasalam ka samu suratul ahzab farkonta mai Allah mai Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tudil kafirin wala munafiqin ya kai annabi ka ji tsoron Allah ka tsare dokokin Allah to idan Allah zai gaya wa annabinsa wanda ya fi kowa imani ya zo da saƙon cewa ya ji tsoron Allah fa ma balo na na hannu to mu kuma fa to amma wanda yake da zuciyarsa akwai datti dama Allah can baya ce fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada wa lahum azabun alim bima kanu yaksubu yace akwai datti a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya sai kuma munafucin da suke ya sa a kara musu wannan rashin lafiyan ta munafuci suna da azaba mai raɗi saboda ƙarya da suke yi a cikin addinin musulunci to shine Allah ta'ala ce irin wannan mutum mai alama ta munafuci wa idza qila lahu idan aka ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah akhadhatul izzatu bil ithmi sai izza da buwaya da jiji da kai da girman kai shine al'izza domin al'izza yana nufin buwaya ita kuma buwaya a za a same ta ne ga wanda yake ya buwaya din to kuma wanda ya same ta sai a same shi da yawan lokuta yana girman kai me yake sa samu girman kai ka ji kana da dukiya kana da lafiya ko kana da power ko kana da wane ne za ka ga mutane a da ana haba-haba da kai ana abubuwa da kai amma da ya hau sama maganar ta sama sai ta canza Haji ya ce an iso a sai ka ce mai jan amai <laughs> wai duk izza ce wai ya nuna ma dai kuna da bambanci hatta a wajen magana ba haka ba tafiyarsa ma sai ta canza saboda izza magana ta canza tafiyarsa ta canza gidansa ya canza mota ta canza komai nasa zai canza da yana fama da wata kodaddiyar riga yanzu kuma sai sai ganilan da ya ga dama za a kawo masa takalmi sai wanda ya ga dama agogo gashi nan saboda me saboda yanzu ya samu izza to wannan izza sai ta sa mai girman kai shi yasa Allah da ya ce wa idza qila lahu taqillaha idan an ce masa ka ji tsoron Allah akhadhatul izzatu sai girman kai da jiji da kai saboda wannan izzar da yake da ita sai ta kama shi bil ithmi saboda zunubin da yake aikatawa yana ganin ya za a kamata kamata ka ce in ji tsoron Allah kuma abin zai baka mamaki yanzu dinnan dukkan munan duk wanda ɗansa ya ce mamaki ji tsoron Allah sai ya mamaki abu ko ba haka ba saboda duk ɗan adam yana da wannan abun na ɗan girman kai tare da shi to shi ake so a wanke shi a fitar da shi ya kasance ba ka jin cewa don an ma wa'azi kama an raina ka wani gani ya kai raini ne kamar sa a mai wa'azi ai babu wanda ya wuce wa'azi in dai alkur'anin nan ne har annabin ya yi wa'azi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha kuma ar-rasul alaihi salatu wasalam ya umarce mu da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kowane al'amari namu haka ya ce wa ma'azum na jabalin ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance wattabi sayyi'atal hasana ka bi da ainihin mai kyau akan mummuna da aka yi maka ko mummunan aikin da ka aikata tamhuha sai mai kyau din ya goge mummunan wa khaliqin nasa bi husnul khuluq ko khuluqin husn watan kuma ka yi zamantakewa da mutane da kyawawan ɗabi'u wannan shine takwa ya zama tsakaninka da Allah akwai shiri tsakaninka da bayin Allah akwai shiri wannan shine balance da za a samu amma ya kasance kana kwana a masallaci ga yawan nafila ga yawan ibada ga azumi ga sadaka ga wane ne amma tsakaninka da bayan Allah ga zalunci ga gulma ga cutar da su ga wane ne wallahi bai yi ba الرسول عليه الصلاة والسلام أكتي مسا قاوتا ذكر عنده امرأة أن أنبت وتماتا أقبا منزا الله عليه الصلاة والسلام أنها كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جارها تنا أزم يوان أزمي ga yawan sallah da dare amma tana cutar da makwabtanta sai annabi ce innaha min ahalin nar tana cikin yan wuta dole sai an samu balance tsakanin mu'amalar ka da Allah da kuma mu'amalar ka da bayinsa in fact mu'amalar ka da Allah tana da sauƙin gyarawa bisa ga mu'amalar ka da mutane domin abun da yake haƙƙin Allah in ka roƙi zai iya gafarta maka amma haƙƙin mutane sai ka nemo a wajensu kuma ba kowa ne za ka yi zuwa wajensa ba ba kuma kowa ne zai yafe maka ba dole in an je lahira a yi so amma shi Allah tabaraka wa ta'ala abun da ma ya ce a gaya muna ko da ma baka tuba din ba in dai ba shirka bane akwai tsammani in ya ga dama ya gafarta maka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta idan aka mutu ana shirka da shi amma yana gafarta duk abun da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama so tun a duniya zai iya gafarta maka in ma ka mutu kuma ka je lahira Allah na iya gafarta maka shi yasa duk mutumin da ya mutu yana musulmi ana mai da shi ne zuwa ga mashi'atullahi baraka wa ta'ala nuradduhu ila mashi'ati man mashi'atullah saboda ganin damar ubangiji ne in ya ga dama ka zo da zunuban kiyama ya ce ya yafe maka inda dai nashi ne amma na wanda ba nashi ba ba haƙƙinsa ba shi Allah adile ne ka zalunci bawansa ba haƙƙinsa ka ce ba don haka in sai a biya wannan bawa nasa ko da ladar sallaka ko azumi ko zakka wannan shine taflis Shi shine taflis idan kuma Allah ya ga dama wasu malamai suka ce zai iya biya ma cikin taskar rahamarsa amma ya ce ma ya yafe ma haƙƙin wani Allah ba zai haka don ba nashi ba ne ina fata an fahimta ba nashi ba ne amma zai iya biya maka daga taskar rahamarsa saboda adalci na ubangiji ta wa ta'ala shi yasa ya ce watan akhadhatul izzatu bil ithmi sai girman ka ya kama saboda zunubin da yake aikatawa Allah ya ce fa hasbuhu jahannam wannan mutum makomarsa abun da ya ishe shi kawai shine jahannam kenan abun da za a tattara shi a saka shi a ciki shine wutar jahannam wala bi mihad kuma talle tir da jahannama ta kasance ita ce shimfidarka. lahum min jahannama mihadun wa min fauqiha gawash aka ce suna da ainihin shimfiɗa su kafirai a cikin jahannama sannan kuma a samanta bayan shimfiɗa ta wuta akwai kuma yafi kuma na wuta to shine Allah ya ce lalabi isal mihad duk wanda aka mai shimfiɗa da jahannama to wannan shimfiɗa ta yi muni wa zai zo shimfiɗa ko ta ruwan zafi ce ballantana shimfiɗa jahannam ka yi tunani jahannaman nan ya take ka yi tunani yanzu ko garwashi aka sanya aka ce ka kwanta a kansa minti nawa za ka yi a kai kaga an gama da kai shi yasa ce wala bi isal mihad kai tir da jahannama ta zama ita ce shimfidar wanda ya wannan aiki wa minan nasi wa minan nasi man yashri nafsahu bi tigha mardatillah hmm. والله رؤوف بالعباد نعم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum to bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya gama bayani akan siffa ta munafukai sai kuma ya kawo siffa ta masu imani ya buga mana misali da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda ake kira Suhaib ibn Sinani ar Suhaib ibn Sinan rumi mutumin Italy ne Rome aka zo aka sayar da shi a matsayin bawa aka buga mai mukataba ya yi ta aiki ya yi ta aiki yana biyan mukataba freedom kenan watan compensation har bayan ya gama biya ya samu yanci ya zama ɗa to yanzu ya samu yanci kuma allah ya sanya wa kasuwancinsa albarka ya tara dukiya da dabbobi da raƙuma da shanu da sauransu ga musulunci ya zo kuma ya zo ya musulunta kaga nurun ala nur to da ya zo zai yi hijira ya koro dabbobinsa gaba ɗaya zai fita sai kafiran maka suka tare dama haka suka yi lokacin hijira kaga sun hana musulmi addini kuma wai kun ba sa son su bar gari shi yasa na ce ai babbar tsokana ba ta kai a ce mutum ya nisance ka da kilomita 470 ba kuma ka kai mai hari yi yayi sanadiyar yakin badar saboda haka suhaibun romi kamar yan uwansa waɗansu idan an tare su bayan da suka iya dole su dawo gida dole ba yadda ka iya in kana son ka tsira sai dai ka yi tafiyan dare ka sulale mutane na bacci ka sulale ka tafi kafin su tashi in ka samu ka fita bakin iyaka in baka yi rashin sa'a ka haɗu da wani ba shi shikenan ka samu ka tsira kai tabin daji haka fa sahabban nan suka hijira daga makka zuwa madina amma mu yanzu ba wai zancen hijira ba ka kalli fa daga madina a zo makka ko makka a je madina a taso daga madina za a zo umara ko aikin hajji amma mutum yana wash na gaji cikin mota mai ac kwance kake fa injin na tafiya da kai su kuma cikin tsoro ga yunwa ga zafin rana ga kishirwa ga tafiya ƙasa waɗansu ko takalmi babu ga duwatsun ne da suke yanka su ga zafin ranar ƙasa ka gaya min wanda suka yi ƙundumbala ta kare addini kamar sahabban nan wai ha samu wani ne ɗan baya ga dangi ya zo ya ce wai zai zage su ai wannan komawa baya ne kai da yanzu in an ce misali ka tashi daga nan ka yi kaduna ka yi hijira wallahi in aka ce za a yi hijira wani sai dai ba addinin nan a ce a yi hijira zuwa kaduna ƙasa wallahi wani zai ce to ya yi sallama amma ki kalli yadda suka kwashi addinin saboda kariya ga addininsu saboda ya sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi an hana zaman lafiya sai duka sai tsangwama sai wahal da su ake yi Allah ta'ala ce su hijira zuwa madina mutanen madina suka zo su karbi musulunci suka ce annabi ya zo za su karbe shi don haka aka dinga tura sahabbai da suka yi wa aka tura sahaibin rumi ya je ya karantar da su addini amin musa bin umayr ya je ya karantar da su addini to haka sahabbai suka dinga hijira aka ce dukkan sahabbai sun hijira da daddare mafi yawan lokuta in ban da umarun khattab shi kan da rana ya tafi ya samu kafir ya rika ɗansa abdullahi ibn umar yana shekara goma ya ce to abu jahalin umar zai yi hijira zai tafi madina wanda yake son uwarsa ta rasa shi to ya biyo ni wanda yake son matarsa ta zama ta rasa miji wido ya biyo ni wanda yake so 'ya'yansa zan marayu ya biyo ni suna ji suka gani suka kyale shi ya tafi suka ce ma ya ɗana kibiyarsa ya ce kun san ni da iya harba kibiya duk wanda ya matso kafin ya iso zan gama da shi me kuke so hijira kan suka ce sai dai ya dawo ya ce a'a shi ya riga ya azama fa zai je wajen manzo Allah alaihi zai je Madina ko sun so ko sun ki suka ce to sun bashi zaɓi biyu ko dai zaɓi na farko ya bar dukiyar nan ya wuce ko kuma ya koma ya zauna da dukiyar ya ce dukiya kuke su suka ce ya ce to gatan na bar muku duk abin da ya mallaka ya bayar to ka gaya ma wanda ya sayar da rayuwarsa kamar wannan abin da ka yi shekaru masu yawa kana tarawa a ce ka bayar da shi saboda kalman shahada ka koma ko sisi ba ka da yanzu nan duk wadda ta kawo mota ta batta a nan <laughs> ba ku koyi da sahibin rumi <laughs> wannan imanin sai shi ko amma ya bayar ya tafi hakanan ko sisi ba haka suka caje shi duk abin da yake cikin aljihunsu aka cire ko na abinci babu ya kama hanya ba kuɗi ba guzuri yunwa ta zo ta kama shi akan hanya har ta kwantar da shi yana kwanci ya kasa tafiya kaga ai sayar da rai ne yana kwanci ga kishirwa yunwa ta dame shi ga kishirwa harshen sa na fita kamar zai mutu sai ya samu wani bawan Allah makiyayi ya biyo sai ya ganshi kwanci ya taimaka mai da ruwa da abinci da ya dan samu karfi sannan ya ci gaba da tafiya haka aka yi hijira har ya isa Madina to shine Allah yake ba da labarin irinsa ya ce wa minan nasi lallai daga cikin mutane akwai man yashri nafsahu wanda yake sayar da rayuwarsa hmm. akwai sayar da rayuwa irin wannan ka bar komai ka je ka ta sama mutuwa saboda kalman shahada man yashri nafsahu akwai wanda ke sayar da rayuwarsa ibtigha lahi kawai don neman yardan Allah ba fa kuɗi zai je nema ba madinan nan ba matsayi zai je nema ba zai je ne tsira da addinin sai samu ya sallah cikin natsuwa abin da fa ya kai shi kenan to amma irin waɗannan mutane su ne abin zargi su ne abin zagi wanda Allah ta'ala ya yabe su ya ce masu laƙadar radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da sun yarda da Allah radiyallahu anhum wa radu an radiyallahu anhum awwalan thumma hum radu anillah Allah ya fara yarda da su sannan su suka yarda da Allah Allah ya yarda da su sun yarda da to kai wa yarda da kai babu yan shi'an najeriya wa yarda da ku ko burtai bai yarda da ku ba burtai wannan ba haka ba kai kuma wancan na kano ko ganduje bai yarda da kai ba ya ce yadda ganduje ma baka samu ba lantana kuma ta Allah ai ba yadda za ka zauna kana zagin waɗannan bayin Allah ni abin da kullum yake ba ni mamaki shine mutanen nan na farko baka san su ba ba ka yi zamani da su ba ba haka ba sannan ba kai suka cuta ba in ma cutar ka aka yi in ka ce musu azzalumai macuta wa suka cutar wa suka zalunta kai ne ko ubanka babu ko ɗaya sannan allan tabaraka wa ta'ala da ya ce ya yarda da su allah ba zai taɓa yarda da mutum ba sai ya tabbatar zai mutu akan imani sai ya tabbatar zai muku akai sannan a samu stamp na yarda radiyallahu anhum Allah ya yarda da su sannan addinin da kake takama da shi ana kiran ka da sunan musulmi kana sallah kana wane ne wa ya kama addinin ina ce ta hanyar su ya biyo in ba don sabon nan ba ina za mu ga addinin nan ba za mu gan shi ba amma su suka dinga jihadi kila ma cikin kakanninka akwai maguzawa wanda jihadin sahabban sa su karbi musulunci amma yau a waye gari musulunci ya zo mu sami muna cikin inuwarsa har ma ka samu martaban musuluncin da sahabban nan suka kawo kana jin daɗi da shi kana ka gina gina ga mota mai ac ga jifa-jifai kuma sai ka zauna kana zagin wanda suka kama wannan yanzu don allah fita batun wannan ko da hall ɗin nan a ce wanda ya ba da kuɗi aka gina shi da architect da suka yi da injin da suka yi sai ka ce duk mutanen banza ne wawaye ne azzalumai ne menene wannan ka kyauta gashi kana shan inuwa to kai kana shan inuwar addinin musulunci kana ta more masa kana ta samun abun da kake so amma su da suka wahala da addinin ma ba su ji irin naka ba wanda sahabi ya shiga jib bai ma ga mota ba bai ga keke ba bai ga mashin ba hayas abin su gani jaki doki raƙumi da alfadari kai yanzu ga kanin har da jirgin sama kuma duk dalilin addinin nan kake ta fantama kake ta jin daɗi amma sai ka zauna kuma ka ce baka da abokin zagi sai waɗanda suka kawo wannan addinin Ɗan shi a bayi ba wallahi Ɗan shi a bayi ba duk mutum da zai zaki sabon manzo Allah alaihi salatu wassalam tun daga na su har na ƙarshe musamman sayyidina abubakar siddiq da Umar ibn Khattab da Uthman ibn Affan na na Aisha zagi na fita hankali har ma a ce wai mutum wai in zai shiga shi a sai ya ƙara wata kalman shahada sai ya ce wa ashadu anna ababakarin wa umar wa uthman wa aisha wa hafsa fin nari wai shi da yake ba 'yan wuta ne ka je ka leko don Allah ko mutum ma ya mutu yana sabon Allah inda ya mutu yana musulmi ka ce mai dan wuta ballantana su cikin su waye shirka ballantana kuma wani sabon Allah suka yi kuma waɗannan da kake zagi su ne manya-manya makusantan annabi ba hmm. surukansa ne ba ka ce mutanen banza ne yanzu annabi ya ɗauki ya aure ya aure yar mutumin banza kenan nana Aisha ka ce ita ma mutumiyar banza ce sannan ka ce umar ma mutumin banza ne kenan annabi ya aure yar mutumin banza ita ma mutumin banza usman ibn affan ƴaƴan annabi mata guda biyu a rukayya da umu kulthum to kana son ka ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mutumin banza auren yarsa duk cikin mu nawa zai ba mutumin banza auren yarsa ballantin annabi alaihi salatu wassalam in dai annabi zai ba su auren ƴaƴansu ko ya auro da gare su ai daraja ta ƙare sannan su 'ya'yan nan da ya auro matan annabi ne ba wanda Allah ta'ala ce inna ma yuridu Allah li yuthiba an kuma rijs a bait wa ta tsahira Allah yana son ya kawantar da ya kautar da kazanta da gare ku ya ku mutanen babban gida ya ku iyalan babban gida halal bait amma wajen rashin kunya wasu shi shi'a ce wai matan annabi ba sa cikin iyalansa to in ka cire mata ku me aka yi waye jigon gidan ita wa ya haifi 'ya'yan <laughs> kuma ka ce ba ciki ai a ka'ida na shari'a ma ko da matar kaɗai ce sunanta iyali ko kaɗai ke da wannan martaba? na sara muku ku kaɗai ko ke kaɗai ce a kinga sunanki iyali sunanki ahal hmm. haka Allah ya kira annabi Musa yana tafiya da iyalansa wa qala li ahlihim kuthu Allah hmm. ce sai annabi sai ce iyalansa um kuthi ya nuna ita kaɗai ce sai ki jira ni anan amma ya kirata iyali amma sai wani ya zo ya ce wai basu a cikin iyalan gidan annabi sannan suratul ahzab ma ai da su take magana kafin ta ce ahlul bait din ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa in taqaitun fala ta'khudna bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna hmm. da matan annabi ake ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله سألت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت Allah yana sai ka wadda kazanta da gare ku ya ku iyalan annabi ahalul bait to amma sai aka ce a'a wai ahalul baiti daga nana Fatima sai a Sayyidina Ali sai Hassan da Hussein su kenan fa to ina su Musa ina zainab ina sauran ƴaƴan fatiman ina sauran ƴaƴan annabin su kansu ba a ambaton su ba a sana na khadija fatiman da ta haifa ita kaɗai ce su ummu kulsum fudu ba sa ciki su ruqayya ina ce uwa ɗaya uba ɗaya ne to me yasa za a ce ita ba su ba sa ciki sai fatima kawai radiyallahu anha wannan kuskuren fahimta ne kuskure ne babba ko in ce ainihin ganganci ne tunda da yawa sun san gaskiya kawai aƙida ce ta lalace kuma aka hau kanta muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu ya kuma samu cika da imani Allah muna roƙon ka ƙara yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tara mu tare da su aljannar firdaus to shine Allah ce daga cikin su man yashri wa minan nas akwai daga cikin mutane man yashri nafsahu ibtigha amradatillahi wanda yake sayar da rayuwarsa kamar suhaibur rumi don neman yardan Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayinsa mai tausayi ga bayinsa kenan kamar yadda yace wasi'at wa rahmati wasi'at kulli shay rahamar Allah ta kewaye komai tausayin Allah ne kadai ya samu ke rayuwa in ba don tausayin da yake muna ba abubuwan da muke aikata da yanzu an gama da mu da yanzu an gama abubuwa nawa ne dubu nawa ne Allah ya ce kar mu yi muka aikata yanzu in an ce kowa ya tunanin yawan sabon Allah da ya don Allah dubu nawa zaki tuna tun daga lokacin balaga har zuwa yanzu ƙarya kaɗai guda nawa kika yi in an kawo buhu guda nawa zaki cika da ƙaryar gulma guda nawa yana da yawa amma saboda tausayin Allah sai muka tuba ya kyale mu yana da halin ya kama mu amma sai ya kyale mu in ba don haka ba da walau ya akhudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala min dabba da Allah na kama mutane da abin da suke aikatawa da ba a barin kowa mai rayuwa a bayan ƙasa wallahu ra'ufun bil ibad sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama sai ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da kai imani udkhulu fis silmi kafa. ku shiga a cikin addinin musulunci gaba ɗaya asilmi malamai sun fassara shi da addinin musulunci saboda me saboda asilmi yana nufin sulhu zaman lafiya shine asilmi an gane asilmi asilmu ko asalamu yana nufin zaman lafiya yana nufin aminci to kuma babu abin da ya kawo zaman lafiya da aminci kamar addinin musulunci babu shi yanzu dunnan haɗin kan da muka samu ya haɗa mu musulunci inda ba don musulunci ba da gaba za a dinga da faɗace da faɗa juna amma ka kalli yadda addinin musulunci ya haɗa mu ƙabiloli daban-daban yare daban-daban duk ana zo ana addini guda ɗaya sai zama asilmu ya zama sulhu kenan ku shiga cikin abun da ya sulhunta ku gaba ɗaya in an ce zaman lafiya ku shiga cikin abun da ke ba ku zaman lafiya gaba ɗaya shine musulunci in an ce aminci ku shiga zuwa ga aminci shine musulunci don al'islamu mushtaqqun mina salami shi musulunci an tsago sunansa daga sunan Allah assalam assalamu kuma shine mai ba da aminci ba Allah ba kenan shine assalamu to sai ya ɗaubo sunan musulunci daga sunansa ya ce na ba ku sunan addininku ainihin al'islam al-islam yana nufin aminci kenan addinin da za a samu aminci a cikinsa sannan ku kuma sai ba ku sunan musulmi huwa musulmi muslimina shi ne ya samu ku suna musulmi shi yasa ce inna dina inda Allahi al-islam addini karɓaɓɓe a wajen Allah shi ne musulunci don haka musulunci ainihin watan linguistically a harshe yana nufin aminci amma in an ce literally a shari'a na nufin miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ta hanyar tsare dokokinsa yi masa da'a da kuma barin abun da ya hana shine musulunci da haka sai Allah ta'ala ce udkhulu fi silmi kafa ku shiga cikin addinin musulunci gaba daya wala tattabi'u khudwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan innahu lakum aduwwun mubin hakika shi shaitan maki ne bayyanan ne gare ku mai bayyana da kiyayya wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka bayan da abdullahi ibn salamin ya karbi musulunci abdullahi ibn salamin ba yahude ne kafin musuluntarsa kuma babban malami a cikinsu kuma yana daga cikin wanda suka zo tun annabi yana farko farkon zuwa ya zo aka ce annabin nan ya iso suna madina suna jiran annabin karshen zamani sai aka ce annabi ya iso ya ce da na shigo a wajensa farkon abin da na fara jin annabi ya ce ya ayyuhan nasu afshus salam hmm. ya ku mutane ku watsa sallama na ce wannan kam da gani mutumin kirki ne lalle ta yi annabin nan ne amma bari zan sake dawa yan mai tambayoyi shine ibn salam ya sake dawa wani lokaci ya ce ma annabi sallallahu yana son ya mai tambayoyi idan ya ba da ansa to zai musulunta ya ce ya tambaye shi ya ce na farko wa yake kawo ma wahayi ya ce jibrilu cikin mala'iku ya ce jibrilu ya ce gaskiya ne shi yake kawo masu annabi musa da sauran annabawa mu wahayi ya ce na biyu menene farkon abincin 'yan aljanna mm. ya ce hanta tsuntsaye za a gasa a kawo mana mace mu ja kaya <laughs> Allah ka sa amin ba ku ce amin ba kada fa in cinye in bar ku <laughs> ku ce amin Allah ya ciyar da mu wannan wata shine farkon abinci yan aljanna cikin tambayar da ya masa sai ce ake samun kamantakewa wajen 'ya'ya wanda mun yi bayanin sa ina ji a tafsirin last year ba bukata a sake maimaita ya ake samun kamantakewa ɗaya ya kama da ubansa ko ya kama da mahaifiyarsa shi ma ya gaya masa nan take sai ka faɗi ya karfi kalmar shahada bayan da ya kalmar shahada sai ya ce ma annabi alaihi salatu wasan yahuda mutanen banza ne in kana son ka gane ɗabi'arsu ka kira su zan ɓoya a cikin gidanka zan ɓoya ka kira su ka tambaye su wane ne mafi daraja a cikinsu mafi ilimi a cikinsu hmm. shi ya sani sai ce za su ce ni ne sai ka ce to idan na karɓi musulunci za su musulunta in suka ce eh sai in zo in bayyanar da musuluncin a gaban su kaga abin da zai faru nan take kuwa yasa aka kira masa yahudawa da suka taru ya ce man khairukum wane ne mafi alkhairin ku ku gaya man a cikin rayuwa dukka madinan nan wane ne mafi ku suka ce khairuna wa ibn khairuna abdullahi ibn salamin a alamuna abdullahi ibn salamin wanda ya fi mu alkhairi dan mafi alkhairi mu kuma wanda ya fi mu ilimi shine abdullahi ibn salamu sai annabi ya ce to yanzu idan abdullahi ibn salamin ya musulunta ya karbi yadda ni manzon Allah ne za ku bi ni suka ce hasha lillah hashahu ya za a yi ma ya karbi musulunci ba zai karba ba in kuma ya karba za mu bi shi shikenan sai ce abdullahi ibn salamin ya fito yana fitowa ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah sai ce huwa sharruna obnu sharruna shi ne mafi sharrinmu dan mafi sharrinmu nan take ba yahudi ya canza magana shi yasa la aimana lahum duk yanda kake da ba yahudi wallahi ya canza magana baya da wahala a gare shi sau nawa za zo idan suna neman abu a wajenka su ta ainihin binka suna ma abu na in sun gama cin more ka su jefar da kai haka suka yi wa saddam haka suka yi mubarak haka suka yi wa abdullahi ibn watan abdullah salih a yemen gashi nan ga dan amarya shi ma sun biyo masa in sun gama tanɗe shi sun gama da shi za su jefar da shi ba su da alkawari ka kalli fa nan take sun yi alkawarin iya musulunci za su musulunta amma suka ce shine mafi sharrinsu to wannan abdullahi ibn salamin din ya zo ya musulunta kuma ya ci gaba da aikin musulunci komai da shi ake yi to amma me yake faruwa asabar na da cikin ranakun da yahudawa ke girmamawa ita ce ranar da suka girmamawa in fact su waɗanda suka yi nisa a cikin yahudancin ma a ranar asabar ko magana ba ka yi ba a magana shiru komai sai dai a ta nune tsakanin mata da miyin matan ta kawo abinci in ya ce ya ce <laughs> a kawo ita ma ta ce akwai yunwa haka za a yi ta na kurame wai saboda girmama asabar saboda girmama ta to sai abdullahi na salamin har yanzu wannan girmama asabar ɗaya yana zuciyarsa sai ya kasance yana ci gaba da girmama asabar ranar asabar annabi baya ganin sa shine sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kai imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga cikin musulunci gaba daya bi ma'ana duk abin da ka sani na al'ada in ka musulunta ka bar shi in musuluncin za ka yi wannan aya ba ta tsaya ga ainihin abdullahi ibn salamin ba ta tsaya ga kowa ya musulunta ya aji al'adarsa udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba daya idan ka karbi musulunci ka aje duk abun da yake ya saba musulunci ka tafi da musulunci wala tattabi'u khuduwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin kar ku bi hanyoyin shaytan domin shi bayyanannen maƙiyi ne gare ku fa in zalaltum idan kuwa kuka yi talalabiya kuka kauce فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم إذن كما كوكا يتلالا بيا كوكا كوتشي كوكا كين الدين ينديك من بعد ما جاءتكم البينات bayan ayoyi bayyanannu sun zo maku kun samu hujjoji bayyanannu kuka aiki da suka kauce fa'alamu ku sani أن الله عزيز حقيقة الله مبوائين زي غبا زي زي تغبا تسامد الدين سا حكيم كوم حكيمة سيتي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر Wasu malamai ma sun yi sun jingina wannan aya ta udu khulufi silmi kafa zuwa ga abin da ya ya faru da Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yana tafiya a cikin share mina shawari madina yana tafiya a cikin titunan madina sai ya tsinci wata takaddan attaura sai ya ɗauke ta yana karanta sai ya zo ya nuna wa annabi alaihi salatu wassalam. sai ran annabi ya ɓaci don menene za ka je kana karatun attaura bayan ga ƙur'ani ya umar ban zo maku da ainihin shari'a faratas ba ta yaya za ka je kana cewa ga abin da ke cikin attaura udkhulu fi silmi kafa wasu ka ce ana magana da su kansu yahudawa duk wanda ya shigo addinin musulunci to zancen aiki da attauransa ta kare haka ma kiristoci zancen aiki da bible ya ƙare udu fi silmi kafa a nan aya da ke ta ɗari ɗaya da goma Allah ta'ala ce hal yanzuruna shin akwai abun da suke jira ma'ana hal ai ma yanzuruna ba abun da suke jira waɗanda suka kauce wa addini suka ƙi yin addini illa an yi atiyahumullahu face Allah ya zo musu fi zulalin a cikin waɗansu inuwoyi inuwa kenan min algamami na ainihin giragizai tunda akwai al'ummomin da aka halaka su da me da giragizai fa'akadahum azabu yau mai dhulla ranan giragizai kamar mutanen annabi sha'ibu da suka saba wa Allah Allah ya tashi halakar da su sai ya saka watan aka buɗe kafa allura ta ƙofar jahannam sai ta cika garin tam da zafi duk inda ka shiga zafi kuma ƙona ka yake yi don haka sai Allah ya aiko giragizai na azaba girgije ɗauke ke da azaba wuta ce a cikinsa amma kai ka ce ruwa ne ga sanyi sai zo ya inuwa ɗaya daga cikin mutane ya shigo sai ya ji innuwa duk gaba ɗaya innuwa garin ba inda ke da sanyi fa sai a nan kowa sai aka dinga tattaruwa aka taru sai da suka taru gaba ɗaya garin a ƙarƙashin wannan inuwar sai allah ya sauko da wannan girgijen sai ya ƙona su gaba ɗaya to shine Allah ta'ala ce shin su ma waɗannan masu kafirci na zamanin annabi alaihi salatu wassalam suna jiran irin wancan azaban ne hal yanzuruna shin akwai abin suke jira ai ma yanzuruna illa an yi atihum mullahu. face suna jiran Allah ya zo musu fi zalalin min gamami ya zo musu da inyoyi na ainihin giragizai wal mala'ikatu ko kuma aiko mala'iku wa qudiya amru a hukunta al'amarin halaka su wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ainihin al'amurra suke komawa sai ya ce me salbani isra'il salbani isra'il kam atainahum min ayatin بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب الله تبارك وتعالى سل بني إسرائيل يا رسول الله تنبي بنو إسرائيل يهودا كم آتيناهم من آية بينة سو نوني muka ba su ayoyi bayyanannu da ke nuna ƙudura da ƙarfi da buwaya na ubangiji tabaraka wa ala. sun ga ayoyi ba ɗaya ba biyu ba tun zamanin annabi musa an ba shi aya wadda hannunsa ke zama ainihin haske sanda ta zama cijiya an ba su aya an sa an yi ɗufana an ba su aya aka sa aka yi ruwa duk ruwan da mutanen fir'auna za su sha ya zama jini amma su banu isra'il suna shan ruwansu mai kyau an ba su aya an sako ainihin kwari watan fari fara grasshopper suka cika gidajen su fir'auna amma banda gidajen banu isra'il wannan ba aya ba an ba su aya kowa na kwarkwata banda banu isra'il an ba su aya kwaɗi sun zo suna cika gidajen mutane banda banu isra'il an ba su babbar aya daga ciki aka halaka fir'auna a gabansu duk wannan kuma sai suka musanya ni'iman da Allah ya musu bayan an tsiratar da su daga fir'auna aka sinan wasu sina da suka sauka a wajen Allah ya ce ga abin da yake suka ce kuma shi ba shi suke so ba don haka Allahu tabaraka wa ta'ala hatta a cikin ɗimuwa da suke sai da Allah ya dinga saukar da ainihin abinci suna ci da darɓa na zuma su sha ga ruwa kuma su sha duk da sun saba wa Allah duk waɗannan aya ba su isa aya ba da ke nuna ƙudurar ubangiji shine Allah ta'ala ya ce salbani isra'il ka tambayi banu isra'ila kam na min ayatin bayyana sau nawa nawa muka ba su ayoyi bayyananu da ke nuna ƙudurar Allah da buwayarsa da iyawarsa wa man yubaddil ni'matallahi duk mutumin da ya canza ni'imar da Allah ya masa min ba'di ma ja'atu bayan wannan ni'imar ta zo masa fa inna Allaha shadidul iqab haƙiƙa Allah mai tsananin uquba ne wannan aya kai ka ce ana tambayan 'yan Najeriya ne sau na aka ba mu ayoyi daban-daban na jin daɗi a can baya fa ba inda ke da natsuwa da kwanciyar hankali kamar arewa yanzu fa ba inda yake da tashin hankali kamar arewa a can baya ba inda ake da abinci yalwatacce sai arewa mu muke nowa mu kai musu har ma a fitar da shi a waje duk arewa yanzu talauci kuma yana arewa a can baya allah ya ɗauki komai na ƙasar ne ba 'yan arewa yanzu kuma an koma ana mana kallon hadarin kaji a lokacin janaral bukhari wata yana shugaban ƙasa na soja shinkafa da ake shigowa da ita ana rabawa mutane cewa aka yi ni da wayo na <laughs> ce ake wai warin kashin kaji take yi to yanzu shinkafa ko warin kashin mutane take ba za a ci ba saboda Allah yanzu <laughs> ka kai ka kai shinkafa a tana warin kashin kashin mutane kana ganin ba za a ci ba wankiya za a ci to ashe kaga mun musanya me ya ja mana wannan fitinar mun musanya ni'imar da Allah ya mana saboda me an muna wa'azi su Abubakar gumi sun yi su malam ja'afar sun yi da muka zo muka ce Allah za mu saba maka sai Allah yake ɗanɗana mana azaba duk abin da kaga yana faruwa mu muka jawo shi wa ma asabakum min musibatin ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musifa abin da kuka aikata ne ya jawo maku wai afu an kafir don ma Allah yana yafi da yawa daga ciki amma duk abin da na gani mu ka jawo yanzu ka je arewa irin nau'in sabon Allah ne ba a yi tun ga tsafin shi kansa tsafi shan giya zinace-zinace liwaɗi sata kuɗin gwamnati gashi nan to sai abun ya zo ya tattaru a kanmu masifa ta zo ta auka mana muka rasa inda za mu saka mu ina mafita babu mafita guda ɗaya ce kuma sai an koma wa Allah sai an koma masa na Allah la yughayyiru ma min hata yi yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza yanayi da halin da mutane suke ciki sai sun canza halayensu sai mun nemi reconciliation da Allah sai mun koma masa Allah mun tuba mun daina abin da muke yi amma in gaya muku har yanzu ba a daina abin da ake yi ba an daina su sata kuɗin gwamnatin ne hmm. an daina zinan ne an daina shan giya an daina liwaɗi an daina sata kuɗin cefa ne an daina wane ne a duk ana yi sannan kuma a ce a kawo canji bayan an yi canjin kuma ana riƙe canji yanzu canjin da baba ya ce a canji canji sai maga canjin ma <laughs> canjin ma ya kwashewa ake yi in ya rage ma kwashewa ake yi <laughs> eh da waɗancan ma suna ɗan rage canjin to yanzu canjin ma kwashewa ake yi kuma wanda suke kwashewa ma ba sa dan saki a can baya akan dan saki mu gani <laughs> to ta ina kake tsammanin gaskiya ta zo amman canji ya zo yanzu ku kalli ina da video clip akwai hira da aka yi da wani shugaban organization a katsina ka san bala'i da ya kai bala'i baiwar allah ce ta haifi ta haifuwa a ƙauye sai uwarta ta tashi ta je ta gaishe ta ta gaɗa ta yi masu addu'a ta je garin ta yi rashin sa'a sai ga 'yan bindiga 'yan bindiga suka shiga suka sa ita uwar ta riƙe ɗan suka yi refin 'yarta dukkansu da azumi ba har yanzu akwai wanda ba sa shan ruwa a gidajensu to yanzu ina ni'ima take ina arewa ina ni'ima kamar ya ce sal najeriyan kam atana min ayatin bayyana abubuwa mu gudana muka ba su na ni'ima da Allah ya yi muna wa man yubaldil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab duk mutumin da ya musanya ni'imar Allah bayan ta zo masa Allah mai tsananin ukuba ne shi yasa a cikin suratul ibrahim yace alam alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar baka gani zuwa ga wanda suka musanya ni'imar da Allah ya mu saboda kafircin da suka yi sai ni'imar ta canza ta koma bala'i wa ahallo qaumahum daral bawar sun zaunar da mutanensu a cikin gidaje na halaka ɗarɗar gashi nan za ka yi tafiya hankalinka a tashe kana nan kana tunanin me zai faru a ƙauye in ma kai kana cikin garin abuja 'yan uwanka suna ƙauye ai wannan shine halin da muka samu kanmu Allah ce wa man yubaddil ni'matallahi duk mutumin da ya musanya ni'imar Allah min ba'di ma ja'atu bayan ni'imar ta zo masa ya sani fa inna allaha shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne Allah mun tuba ka yafe mu zuyina lil ladina kafaru zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب يتي زينا للذين كفروا الحياة الدنيا أن قواتا وكافري رأيوا الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سنسن كومي نأينهم رأيوا الدنيا ظاهرا من الحياة دو أبن أكتنا رأيوا الدنيا أن غننشي أكنسا an ƙawata mana shi shi yasa sai muka waye gare musulmi sai suke sha'awar abin da waɗancan arnan suke da shi yasa muka samu kanmu a cikin musiba da a ce ba ma sha'awar abun da suke yi muka riƙe addinin mu sai Allah ya bamu natsuwa da kwanciyar hankali sannan kuma ya sa samu zama abin girmama a wajensu amma a yau musulmi su ne masu koyi da arna ba wai arna su yi koyi da mu ba musulmi ne masu koyi da arna ka je ka bincika dukkan al'amuran rayuwar rayuwarmu a yau sa tufafinmu kwaikwayo da arna in an tashi aure duk abin da arna suke yi in fa wani ma wuce arnan wani aure da na gani a yaula ta sa wani riga duk ni ban taba ganin ma wannan riga ba ko a arna kuma yar musulmi miji dan musulmi ba haka ba a abuja ne aka saka e to amma ai auren auren yar yan ina ne to Abuja aka yi amma yan yola ne <laughs> to ba to to <laughs> defense council <laughs> to yanzu wannan auren fi sabilillahi duk da dai an ce ta apology amma har yanzu ai na cikin social media har yanzu hotunan suna nan kuma kowa ya gama gani abun kunya da ango da <laughs> ango kai da rawani kuma ta ka tsirara ko da ke rawani na sarauta ne ba na addini ba ne amma duk da haka dai babu daɗi a ce kin zo kin sa wai ga surukinki kai abin ya wuce wuri jama'a to ta yaya za a yi a ce muna koyi da irin wannan mutane sannan mu samu zaman lafiya in an je wajen auren nan yadda ake yanka ke ƙarna haka ake yadda ake sa zobe waɗansu haka ake yi wannan rigar mai kama da ainihin ka jawo buhu haka ake yi wani ma ka isko wata farigar daga nan ta kai karshen hall din nan kuma sai an nemi taimaka maka don Allah ku gaya man me amfaninta don Allah tana da amfani riga ka saka kuma kana neman wanda zai rika mata baya ai wannan ba riga ba ce hauka ne ka sa riga ga can a baya kuma sai an nemi wanda zai daga ma rigar hada fika to nan gaba sai sun tashi <laughs> nan gaba tashi sama za a yi kenan sai ka isko a aure da yawan lokuta za ga waɗansu auratayyar in ban da sadaki da siga da aka yi duk abin da zai biyo sai ka isko duka yahudanci ne da kiristanci to ta yaya ake neman albarka ana fa neman albarka ne ta hanyar wa allah da'a shi alkhairi ana samunsa a cikin yi wa Allah da'a alkhairu fi ta'atillah wa sharru fi ma'asiyatillah alkhairi ana samunsa a cikin yi wa Allah biyayya sharri kuma ana samun sani a cikin saba wa Allah shi yasa kake daga kake ganin auratayya ta ki zama wata ɗaya biyu shekara ɗaya sai a ta samun matsala iyayenmu da ba su yi wannan mu sun zauna lafiya an yi shekaru ana zaune lafiya amma mu yanzu sai ka isko wata ɗaya an fara faɗa wata ɗaya an fara rigima wannan i love you ya kuma i hate you iti ya koma ɗaci <laughs> <laughs> eh? ina za a je da wannan so ya kamata lalle mu dawo ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kawata duniya ga kafirai ne saboda duniya tasu ce mu ma ba an hana mu duniyar ba ne akan ba mu amma in Allah ya baka duniya bai ce ka saba masa da ita ba duk abin da Allah ya baka na duki na dukiya ka yi kokari ka kiyaye dokokin Allah a zamantakewarka a rayuwarka a aurenka a sunanka a komai da za a yi jiya jiya muke magana wani yake gaya man birthday wata ta ta shekara hamsin ya ce wallahi wallahi kudin da aka kashe ya fi miliyan hamsin wannan ba zai din ba wai motan da za a ɗauko ta daga gida ba fa ita daban a'a motan kawai da za ta dinga ɗauko kayayyaki sabuwa aka saya 26 million hilux sabuwa dal kuma ni na shiga hilux din ba wai ina gaya muku labari ba ne na'am ji a zo da ita ya kawo muna ya abin buɗe baki shi yake ba mu labari shi yake ba mu labari ga dalilin da ya sa aka helix in a lokacin da muna neman 'yan dubu ashirin dubu hamsin a cigaba da aiki suna gagara a masallaci ina za a je so abun da nake son in ce yanzu mutumin da ya shekara hamsin kam me ya kamata ya yi <laughs> ya koma wa Allah yanzu wannan kuɗin da aka kashe koma nawa ne inda za ta je ta ɗauki wannan kuɗi a sai abinci a je a rabawa wa mutane don azumin nan ko a raba wa mutanen suke cikin halin kakanika ku kalli halin maiduguri ba har yanzu yan idp suna nan akwai waɗansu a nan tare da mu amma a ce an kashe wannan kuɗi kawai don bikin tunawa da ranar haifuwarka su waye suke ba zai ba arna ba to don me za mu biye masu kuma ya zama muna yanzu in baka ba zai kai ba ƙauye ne ba kai ba ƙauye haka ake gani wallahi ba ƙauyenci ba ne kwaikwayo da arna ne don na tabbatar dukkan munan ba wanda iyayen suka yi birthday in dai ba ƙananan yara ba wanda iyayensu na abujar ba iyayenmu a ƙauye suna birthday ne to wa muke koyi da shi arna kuma a birthday din nan a zo a kashe kuɗi har na fita hankali kuma duk abin da ake na arnanci sai an yi hatta kendil da ake yi wanda suke hurawa sai kaga musulmi ya zo yana yi kuma wannan kendil ɗin fa bautar gunki ne amma mun ɗauke shi wani show ne wani abun burgewa ne don haka alkhairu fi ta'atillah wal sharru fi fi ma'asiyatillah shi alkhairi ana samun sani a jami'a Allah da'a sharri kuma yana faruwa dalilin sabon Allah duk wannan sharrin da muga yana tare da mu arewa wallahi wallahi mu muka jawo sabon Allah mu ya jawo muna mun waye gari mun mai da ainihin al'amarin dokokin Allah ba komai ba Allah ka shiryar da muka dawo da mu kan hanya so zuyina na kafaru hayatu dunya an kawata rayuwar duniya ga wanda suke kafirai wa yaskharuna min na amanu sai kuma suna izgili da masu imani suna izgili da wanda ba su da shi saboda ba ku da rayuwar duniya ba ku da dukiya sai a ma izgili ashe ya nuna izgili ɗabi'a ce tawa ta kafirai ba ɗabi'a ce ta musulmi ya ɗan uwansa musu izgili ba ko don Allah ya baka duniya ko matsayi ko dukiya ko wani makami ko wani kuɗi ko wani ainihin ilimi ko ta fasaha ka dinga wa mutane izgili ba ɗabi'a ce ta musulmi ɗabi'a ce ta arna wa yaskaruna min alladhina amanu والذين taqaw fawqahum يوم القيامة Alhali in ji Allah. masu imani za su kasance saman su ranar kiyama domin aljanna na sama wata kuma tana ƙasa da aka ranar kiyama masu imanin nan da ake izgili da su za su kasance saman wanda suke masu izgili ba ma kafirai ba Allah da kansa ya ja mu ya ayyuhal na amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ya ku da kai imani kada waɗansu mazaje daga cikinku ku su yi izgili da waɗansu mazaje waɗansu mutane wanda sun fi su alkhairi malamai suka ce sun fi su alkhairi in ma dai sun fi su alkhairi a wajen Allah kana izgili da shi don yana talaka amma irin ka guda dubu wallahi ba za su kai shi ba a wajen Allah Allah ya fi son shi da irin ka miliyan da haka ya fi ka alkhairi a wajen Allah inna akramakum inda Allahi atqakum wanda fi kutsura shine mafi girma a wajen Allah to yace kar ku masu izgili a sa an ya yakunu khairan minhu watakila su kasance sun fi ku alkhairi a wajen Allah wasu malamai suka ce a'a an ya yakunu khairan minhum watakila nan gaba su zo su fi ku zama alkhairi duk abin da ka tara ɗin su zo su wuce ka sau nawa aka yi sau nawa aka yi masu mulki su yi izgili wa wani Allah ya bashi mulkin a Kano an yi a Zamfara an yi a Sokoto an yi ba inda ba a yi ba wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairun minhun kada mata su yi izgili da ɗansu mata da ba sani ba takila sun fi su alkhairi a wajen Allah wadda kike rena kina gan talakan kina mata izgili kina mata kallon hadarin kaza watakila ta fi ki alkhairi a wajen Allah me amfanin dan adam ba Allah baya son sa ko kuma watakila duk abun da kike takama ya zo nan gaba ta fi ki ai kuɗi ba wai a jini ba a jinin ka kake fito da su Allah yake arzuta wanda yake so ba haka ba kuma ba ce aka gidan kuɗi ake da gadon kuɗi ba kun iya tashi a gidan ku akwai gadon kuɗi Allah ya anshi abunsa ko dai shi in baban ya mutu mai abun ya tafi da kayansa a barku da talauci duk abun da aka bar ma na gado ya zama shirme bayan shekara ɗaya biyu sai a neme shi a rasa ko kuma ya kasance Allah ta'ala ya arzuta ka kai karankanka kuma ya kwace kana da ranka ga talaucin akwai waɗanda da suke ciyar da mutane yanzu kuma ciyar da su ake yi akwai waɗanda suna da motoci yanzu ko keke baya da akwai wanda suna da gidaje a da kuma yanzu suna gidajen haya duk wannan ikon Allah ne akwai wanda suke sa kaya na alfarma yanzu ba kayan alfarma akwai wani mai kuɗi da muka je wajensa sokoto a wani lokaci wallahi da muka je ɗauko cek nasa cek na tun tsohon banki na gamji bank ya ce ka gaba kalli abin da nake sayin ina fitar yanzu ko sisi ba ni da sisi ba ya da an talauce so ashe kaga babu kyau ka yi alfahari ko don kafiwa ne kuɗi ko kafi shi ilimi ko kafi shi mulki ko kafi shi kyau ko kafi shi ƙarfi ko kafi watakila kai ɗin Allah ya jarrabe ka ne baka abin da ya baka Allah ya fi son wannan da kai ko kuma a watakila nan gaba Allah ya ba shi fiye da yadda ya baka ina ce tsakanin first ladin baban gidan first ladin abacha lokacin ba sa shiri ai ba sa shiri haka kuma aka yi aka yi canji ta zo ta hau kujerar ina ce matan yar aduwa ta dinga aje fashion kusan minti arba'in awa nawa tana jiran ta ta ce ba ta son ganin ta ba ta gaji kujerar ba la yaskar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun Allah duka zai iya wannan so ba wani alfahari bane ba kai ka ba kanka ba in fact ajiya ya Allah ya baka rike man wannan to kai mai gadi kuma kake kuri mai gadi da kai an baka gadin 'yan kuɗi kuma duk kuɗin da aka baka gadin guda nawa ne saboda haka wannan izgili ainihin ɗabi'a ce ta ainihin arna allah baya son mai izgili shi yasa ce wallazai na taƙaufa kuma yawmal qiyama wanda suke masu iman za su kasance saman su da daraja a ranar kiyama wallahu yarzuqu man sha. ku saurara Allah ce shi yake arzuta wanda ya ga dama wanda ya so bi gairi hisab ba tare da ma ya kirga ba ba tare da hisabi ba in Allah ya tashi dumbu zuwa kawai sai ka isko kawai mutum ya shana akwai baiwar Allah da ake kawo ta da abin nan da lokacin ana mashin da mashin ake sauke ta ranar kawai sai ake sauke glass cikin jim malam ba gane ce na zan gane kin yi sama ba Allah kenan ba ta taɓa tsammanin wannan zai zo da aka zo kila mai gidanta ya zo a matsayin junior officer yanzu ya zama babba kuma an samu an samu daula ta yi kila wanda da suke da motoci yanzu ba su da shi so babu izgili ni na san akwai wanda in aka tashi makaranta anan nan suke tsaya bakin mota da dan makulli sai kowa ya gama ganin su cewa suna da mota aka waye gari ba motar la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum wanda duk kake wa izgili Allah na iya daga shi ya saukar da kai kasa ya ba shi abun fiye da abun da kake da shi kai kuma ya dawo da kai kasa abu ne mai sauki a wajen Allah abun da ya kamata fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith in Allah ya ma ni'ima ka gode masa karka wulakanta mutane karka tozarta su karka girman kai karka dinga jin kaman kai ka ba kanka ba wanda ya ba kansa wani abu anan dukkan mu haka muka zo duniya ba ko sisi ba ko kyalle tare da mu a jikinmu ma haka aka ɗauko mu aka yi muna wanka to kuma haka za mu kuma duk abin da muka samu bar shi anan kuma haka za muna wanka mu koma kai dan adam abin tausayi kai da aka ma wanka da zaka zo kuma za kuma za a ma wanka ba ka iya kanka kuma ka zo ba komai kuma za ka kuma ba komai kuma kana faɗa akan abin da za ka bar shi din kana izgili da Allah akan ya baka ni'ima wanda yake zai iya kwace ta in ma bai kwace ba kawai ya kwace kaɗin ka kwasa ka tafi ka barta Allah ta'ala ka tsare mu wallahu yarzuqu man yasha Allah shi yake ainihin arzuta wanda yake so bi gairi hisab ba tare da ainihin hisabi ba sai ya ce mai كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشر مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة دا can fa mutane sun kasance al'umma بما guda ɗaya bima annabi adon da hawa'u musulmi haka aka yi tayi suna ta musulunci suna ta musulunci an gane suna ciki sai aka zo aka samu canji wanda mun karanta kisar annabi adam salatu wasalam wanda iblis ya sa ainihin dan gidan adam ƙabila ya kashe dan uwansa habila kuma ya kokari ya ɗauke shi ya kai shi inda ake bautar wuta haka ya ta ikwasar jama'a har suka cuɗa aka koma shirka ta shigo Allah ya ce kana nasu ummatan wahidatan da ainihin mutane al'umma ne guda ɗaya suna bauta Allah ɗaya to sai kuma shirka ta shiga aka zo aka samu canji fa ba athallahu nabiyyin sai Allah ya aiko annabawa domin su shiryar da su waɗannan annabawa mubashirina suna masu ba da bushara ga aljanna ga wanda ya bi dokokin Allah wa munzirina kuma suna masu gargaɗi ga wanda ya saba wa dokokin Allah bayan haka Allah ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi kuma Allah ya saukar da littafi da gaskiya tare da wannan annabawa da wannan ayar ne malamai suke cewa kowane annabi yana da littafi amma littafin da za a bashi ko da ya kasance na annabta irin na annabi Dawud zabura ko ya kasance na manzanci irin na annabi Musa wanda yake annabawa da yawa suka yi amfani da shi in an ce kai manzo ne bi ma'ana an baka sabuwar shari'a sabon littafi to amma idan ka yi amfani da littafin wani annabi ne to sai ya zama kai annabi ne to akwai cikin annabawan kuma wanda aka sauka masa da littafai wanda yake nasu na kansu na ibadarsu kamar zabura ta annabi dawud ita littafi ne na karatu da ibada annabi dawud saboda yawan ibadarsa allah ta'ala ya sauka masa wa ataina dawo da zabura kuma littafi ne wanda yake da daɗin karatu shi kuma annabi dawud allah ya ba sauti mai kyau kusan sauti daban-daban kaman guda saba'in annabi dawud yake da su wanda in ya karanta saboda daɗin sautin hatta dabbobi taruwa suke yi saboda daɗin sautin shi yasa aka ce ranar kiyama idan allah ya tara mu a gabansa bayan mun shiga aljanna insha Allahu rabbul alamin za a aiko da ainihin watan takardar gayyata zuwa fadar Allah idan muka isa kowa da wurin zamansa ba mai cewa ka tare mana kowa an manna sunansa a kujerarsa da masu kujeran haske da masu zinari da masu azurfa gwargwadon imaninka da matsayinka gwargwadon inda za ka samu so kowa da sunansa a manne idan aka je aka zauna lokacin duk zaman da muka yi aljanna an daɗe amma har yanzu ba a ga Allah ba sannan sai Allah ta baraka wa ta'ala ya sa mala'iku su zo cikin sahu sahu su yi fareti su tsaya sannan sai hamalat al'arshi zo su kafa ainihin al'arshin Allah ta baraka wa ta'ala sannan bayan an ka al'arshin Allah yana cikin labule watan hijabi sai Allah yana magana da ya ce ya ibadi saloni ya ku bayina ku roƙe ni mana Fana ƙulu sai mu ce ya rabu ya ubangiji maza tsaluka wa qad askantana aljanna to me ya rage kuma da za mu riƙe ka bayan ka shigar da mu aljanna ce ya ibadi salumni hadha yawmul mazid ku roƙe ni wannan shine yinin ƙari ce maza tsaluka ya rabu fa qad askantana aljanna sai ce ya ibadi saluni har sau uku to idan muka ce haka sai mu ce don idan farko idan Allah ya zo sai ce assalamu alaikum ya ahalal janna to yanzu me za mu ansa wa Allah tunda shine salamun ne <laughs> ai shine salam ko yanzu ya ce wa assalamu alaikum to yanzu za mu ce wa alaika salamu tunda shine salamun to me za mu ce sai mu ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan shine abu da muke karanta bayan sallah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allah kai ne aminci aminci daga gare ka yake albarka ta tabbatar maka ya ubangiji ya mafificin girma da ɗaukaka to shine yake cewa mu roƙe shi sai mu ce in aka je na uku sai Allah tabaraka wa ta'ala idan muka ce sai mu ce radina anka ya raba farda anna ya ubangiji mun yarda da kai to ka yarda da mu sai ce ya ibadi ya ku bayina laula anni arda ankum lama askantukum jannati ai da ban yarda da ku ba da ban shigar da ku aljannata ba amma dai salo ne hadha yawm mazid ku dai roƙe ni kawai to sai mu rasa sai mu ba Allah gari ce to ba ya ubangiji me za mu roƙe ka sai ya ce ya ibadi inni akatashafu alaik yau zan bayyana gare ku idan aka buɗe hijabin nan annabi ce ba don Allah ya rubuta ba za mu yi goggorewa ba ba za mu yi tore-tore ba da mun yi saboda ganin Allah ta mu taɓa sa ba kyan ubangiji da haskensa da ainihin yadda yake yadda yake da farin cikin aljanna sai ya sa farin ciki ya ishe su har ma a waye gari ba ma son koma aljanna mun fi su a zauna a wajen kawai kamar ba kauye zo bila yaga ana jan kaya zai so ya koma kauyensu su don haka yanzu aljannar ita ba ta kai ganin Allah daɗi ba shi yasa Allah ce na ahsan husna wa ziyada wanda suka kyautata aiki suna da kyakkyawan sakamako ita ce aljanna wa ziyada da kuma ƙari shine ganin fuskan Allah tabaraka wa ta'ala to a wannan lokacin cikin abun da za a yi kafin wannan maganar bayan Allah tabaraka wa ta'ala an kawo al'arshi sai ce ya ibadi sa'usmi'ukum ahsana sautin min mala'ika zan je yadda ku sautin da ya fi na kowa daɗi daga cikin mala'iku sai ce ya israfil majiduni ya kai israfil ka tashi kaman kirari idan ya busa kaho ya kirari kowane mala'ika ya tsit ya koma inda yake mutane sun yi tsit sannan sai ce ya ibadi sa usmi'ukum afdalu sautin wa ahsana sautin ala mustawal bashar zan ji yadda ku sautin da ya fi na kowa daɗi a cikin mutane ci ya dawo da majiduni kama kunta tu majiduni fi duniya ya dawo tashi ka girmama ne kamar yadda kake girmama ne a duniya don haka duk wanda zai yi karatun qur'ani ya yi da niyan girmama allah tabaraka wata kamar yadda dawo da yake yi to allah ya ba shi sauti idan ya karanta sauti idan ya karanta zabura ya karanta ya karanta duk 'yan aljanna sai su yi bacci ma sai su yi gyangyaɗi su yi shiru kamar kamar bacci ya ɗauke da daɗin sauti duk itacen aljanna za su kwanta da kunnuwansu ba sa motsi saboda daɗin sautin dawud da haka annabi dawud allah ya ba sauti mai kyau wanda yake karantawa a nan duniya lokacin da yake karatun attaura shi yasa Allah tabaraka wata ce wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar da littafi tare da waɗannan annaba bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nas domin waɗannan annaba su yi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fihi a cikin abun da mutanen ke sabani a cikin sa kaza haramun ne kaza halal ne annaba su faɗa kaza ya faru kaza bai faru ba annaba su yi bayani menene hukuncin kaza annaba su yi bayani shine fi makhtalafu fihi sai Allah ce wa makhtalafa fihi kuma ba su yi saɓani a cikin al'amarin ba illalladhi watan ba su yi saɓani ba su mutane a cikin su illalladhi na utu sai waɗanda aka baiwa littafin min ba'di ma min ba'di ma ja'atumul bayyinat bayan ayin bayyananu sun zo masu kenan waɗanda aka ba su littafi yahuda da nasara da wanda suka zo littafai to bayan hujjoji sun bayyana a tsakaninsu kuma sai suka samu saɓani na fahimtar littafin Allah ce bagayan bainahum saboda zalunci tsakanin su sai Allah ce fahadallahu alladhina fahadallahu amanu limakhtalafu fihi min alhaq sai Allah ya shiryar da masu imani zuwa ga abun da ake su a cikin sa na gaskiya don haka su masu imani Allah yakan ɗora su akan hanyar gaskiya su gane ainihin abin da ake kansa wallahu ya hadi man sha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya Allah ka shiryar da mu ka sa mu a cikin su sai ya ce mai أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله تبارك وتعالى أرجع آية مكرنتو أكوي حديث سيدنا أبو هريرة الله يكارى مسيرده yace lokacin da waccan aya ta sauka fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi Allah ya shirya da masu imani zuwa ga sanin abin da suke sabani a cikin sa min alhaqi suka san gaskiyarsa bi idnihi da izininsa to sai annabi alaihi salatu wasallam yace nahnu al-akharuna al-awwaluna yawm al-qiyama mu ne al'umman karshe kuma mu ne farko ranar ƙiyama saboda me ya rasulullah nahnu awwalun nasi dukhulan aljanna mu ne farkon mutanen da za su shiga aljanna wannan al'umma bai da annahum atawul kitaba min qablina duk da an ba yahuda da nasara littafi gabanin mu wa utinahu min ba'dihim kuma an ba mu littafi na alqur'ani bayan su amma mi ya faru fahadana Allahu lima ikhtalafu fihi min alhaq bi hidne sai Allah ya shirya da mu zuwa ga abin da suke samun sabani da shi na gaskiya a cikin sa na gaskiya da izininsa. sa menene ake samun saɓani fa hadha yawmul ladhi ikhtalafu fihi wannan yinin juma'a shine wanda suka yi saɓani a cikinsa yahudawa amin nasa yahudawa aka ce su girmama ranar juma'a kamar yadda muke taruwa muna sala ba yau juma'a ba kowa zai je juma'a yahudawa suka ce ba sa so asabar suke so aka ce wa nasara su ma su girmama juma'a suka ce lahadi suke so amma mu sai allah ya shirya da mu ya ba mu kuma muka karɓa don haka yanzu da juma'a da asabar ne ne farko juma'a don haka sai mutanen juma'a sun fara shiga aljanna sannan yan asabar su shigo sannan yan lahadi su shigo Shi ne Allah annabi yake cewa fa hadha yawmul ladhi ikhtalafu fihi fa hadana Allahu la Allah ya shirya da mu zuwa ga karbarsa da girmama shi fan nasu lana fihi taba'un mutane za su biyo mu watan a cikin yinin juma'a bi ma'ana gadan fa gadan lil yahudi gobe asabar ta yahudawa ce wa ba da gadin lin nasara jibi kuma ranar lahadi na nasara ne yadda ka shiga aljanna don haka mu ne farkon shiga aljanna insha allahu rabbul alamin to lokacin da tsanani ya kai tsanani tsanani ya kai tsanani na ainihin rayuwar sahabbai kamar yadda mu karanta ainihin kissa su a ɗazu na yadda suka shiga wahala saboda ainihin sun karɓi musulunci har suka zo suka sami annabi alaihi salatu wassalam suka ce ya rasulallah ya manzo Allah kana ganin halin da muke ci kadar aita ma na hannu fihi min al'adha ko kuma kadar laƙina min al'adha min al'mashiriki na adhan mun haɗu da cutarwa mai tsananin gaske daga ainihin ƙureshawa wata mushrikai ala tastansirana ba za ka nema mana Allah taimako ba ka nema mana taimakon Allah ala ta da uwalana ba za ka ne ba za ka roƙa mana Allah ba ya halaka su ko mana mafita sai annabi sallasa yake cewa ya wallazi nafsi na rantse da wanda rayuwa ta take ga hannun shine Allah la yutammanna Allahu hadha din wallahi sai Allah ya cika wannan addinin ba dai ana hana ku sallah a nan makka kadai ba saboda addinin musulunci hmm. to sai Allah ya cika wannan addinin wa duniya bai cika ba ya cika yanzu akwai kasar da ba musulmi ku tambayo rohingya da suka taba musulmi me ya sami kyamasashiya wannan kyamus kyamus me ya sami ta kuna gani na sojoji suka yi gaba da ita wallahi alhakin musulmi ne alhakin musulmi ne ta ɗaura gindi aka dinga cutar da musulmi da duka da kisa da refin da wane ne aka kore su yaushe mutumin da aka haifi kakan kakan kakanninsa shekara ɗari ɗari biyu ka ce shi ba ɗan ƙasa ba ne kawai dai yana musulmi kawai dai yana musulmi to gashi nan yanzu ita ma ta shiga halin da suka shiga har yanzu ai ba a sako ta ba ko an sako ta wannan abin nan na rohingya nan me sunan matar na yamen mayamar yake ko mayamar ko mayamar an sako ta ta taɓa musulmi sun shiga hali irin na rayuwar sahabbai kuka kun ga suke ta hijiran ai wani lokaci fa itace ake saka a kan ruwa kaga mutum ya ɗauko kakansa ko kakarsa a wuya mutum ya ɗauko 'ya'yansa cikin ruwa ruwa sun kama masa har don ɗaya na so ya tsira tsallaka su tafi bangaladesh a kama su a yi refin nasu a wulakanta su a kashe mazajensu a sare waɗansu a yi wane ne duk fa saboda kalmar shahada to irin wannan rayuwar sahabbai su ne farko wanda suka fuskance ta har suka ce ba annabi ya roƙa musu Allah annabi ya ce la yutimmanna Allahu hadha din wallahi Allah zai cika duniya da wannan addini hatta yasiru rakibu min min makkata ila ila san'a ala ya khafu illa Allah har a waye gari mai tafiya da dare zai yi tafiya tun daga makka har san'a kilomita 500 kilomita 1000 bai jin tsoron kowa sai Allah ba gashi na a saudi ba an gani dare na yi kaji ana madina madina da dare tsakiyar dare karfe ɗaya karfe biyu karfe uku ana madina madina ana ana ana ana tabuka tabuka ana riya tafiyan shekara eh, bayan shekara dubu ba amma karfe uku ana neman fasinja yanzu najeriya ka ji kaduna kaduna ko kano kano da karfe uku <laughs> da ranar mai aka kare <laughs> to kaga allah ya cika ma annabi gorinsa ya ce addini zai cika zai cika duniya har a waye gari matafi zai tafiya tun daga makka hassan a'a shi kadai baya jin tsoron kowa sai allah to sai allah ya saukar da wannan aya ya ce ku yi haƙuri lalle abubuwa sun samu waɗanda su zo gabaninku mun karanta kisa ashabul ukhdud wanda za a ɗora saboda kalman shahada sai a ɗora zartu hakso na yankan katako a tsakiyar kan mutum fa a dinga yankawa da ransa fa ana yanka ana yankawa yana jifa yana kalman shahada ana yankawa har a yanke gashi ya mutu ba za su daina ba sai sun raba shi biyu duk wannan an yi to ne Allah ta'ala ce am hasibtum yanzu ku kuna tsammanin cewa an ta dukulul jannata haka kawai ku shiga aljanna ya ya'atukum mathalul ladhina khalaw min qablikum bayan irin musibar da ta samu wanda suka zo gabanin ku ta ma same ku ba kenan duk abin da zai same ka akan wannan addini an yi wanda ya fi ka duk abin da za a maka yanzu ba sabo bane an yi wanda ya fi ka so in kana neman aljanna Allah ya tashi jarraba ka to ka rungumi jarrabawa tunda aljanna kake so to walan ma ya atikum mathalul ladina khalo min qablikum abun da ya samu waɗansu gabanin ku bai ma same ku ba in ji Allah su waɗancan mutane masatumul ba'sa wa darra watan tsanani ya shafe su da cututtuka aka jarrabe su da rashin lafiya aka jarrabe su tsananin talauci da tsanani na yaƙi wa zulzilu aka girgiza su watan aka tayar da hankalinsu zukatan suka firgita aka firgita su hatta ya ƙolar rasulu har ta kai shi manzon da aka aika musu ɗin yana faɗa wallazi na ma ma'ahu da wanda suka imani tare shi na cewa mata nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo kenan har ta kai annabin da kansa yana cewa yaushe taimakon Allah zai zo ya Allah yaushe za ka kawo mana agaji annabi musa ma haka aka yi da shi masifa ta kai masifa yana yana roƙon ubangiji yaushe allah za kawo mana agaji allah ce ina nan dai zai zai zo ya zo ya yi addu'a rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid duniya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim ya allah kai ne ka baiwa fir'auna da shi da mutanensa ka ba su ƙawa abubuwan ado abubuwan jin daɗi na rayuwar duniya da dukiya ga nan suna ɓatar da mutane daga hanyar. ya Allah ka share dukiyar tasu kuma ka ɗaure zukatansu ba na masun su yi imani har sai azaban ta zo tunda an ce za ta zo amma sai da Allah ya ɗauki shekara arba'in sannan aka ansa addu'ar kuma sai da Allah ya ce masa kada ujibar da'awatu kuma tabbas an karɓa addu'ar taku so jinkirin addukin ijaba ta sauka ba shi ke nuna ba a karba ba mai cewa addu'a ba ta kama sa wannan ƙarya ne addu'a wanda aka zalunta Allah ce annabi ce ba ta da hijabi tsakanin da Allah wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa hawa wa na Allah hijabun ba ta da hijabi tsakaninta da Allah to ta yaya wani zai ce shi addu'a ba za ta kama sa ba in dai ka zalunci mutum ya ma addu'a karka ce wai ba ta kama ka don Allah ya ma jinkiri jinkiri ke lalaya yake maka istidraji ne Allah ce ala ku saurara inna nasarallahi qarib hakika taimakon Allah yana kusa zai zo me yasa muke ganin sa bai zo ba da wuri inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yene daya a wajen ubangijinka shekara dubun da muke kyargawa don haka idan aka yi ne kila bai wuce watan idan idan idan idan aka yi aka yi shekara dubu ɗaya a wajen Allah abu zai faru shi a wajen sa ne ɗaya ne ina fata an fahimta so ko kuma kaza ne so yanzu misali in saura awa ɗaya awa ɗaya misali ijaba ta sauka shi a wajensa ta iya kasance shekara goma ko ashirin ko talatin kaga dole ka dinga ganin nisan abun wallahu a'lam saboda lokaci a nan za mu tsaya abin da makaranta daidai Allah ka ba mu ladar shi ka ba mu ikon aiki da shi kuskure mu Allah ta'ala ka gafarta mana assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu to addu'o'i mai wannan tambaya ta ce menene matsayin mutum da yake harka da malamin da yake aiki da aljannu amma shi ya ce wai malami ne malami ne shi sai ya dinga gaya wa mutum ya karanta sura kaza ya ya karanta sura kaza ya yi sadaka da abu kaza shin ne matsayinsa zuwa ga duk malamin da yake amfani da aljannu bokanci ne kuma zuwa wurin boka kafirci ne kuma ka je ka yadda da abun da ya faɗa maka ka kafirta da abun da aka sauka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka kuma in ma ba ma shi wanda yake amfani da ainihin bokanci ba ko aljani kowane malami ne zai sa ma ka'ida cewa ka je ka karanta sura kaza kuma ka yi su ka yi sadaka da sadaka kaza wannan ba malami ba ne don shi Allah a cikin sadaka bai iyakance ba ya samu na ka'ida so kada wani ya sama ka'ida in ya sama ka'ida ya nuna sadakan shi kai ba Allah ba don shi Allah cewa ka yi abun da kake iya abun da ka ga dama ba wani ya ma ka'ida ba Allah ta'ala ya shirya da mu kamar yanzu ɗiyanmu da ke aikin gwamnati suke ba mu kuɗi ba ma tambayar su a ina suka samu kuɗin ko na ce ko na cuwa-cuwa ne muna karɓa shi mun ci halar ko kuwa <laughs> kun ci halal shi kuma ya je ya ansa ku iyaye ne wajibi ne ya ciyar da ku amma idan har kuna shakka cewa akwai ƙanshin cewa lalle a harkan da yake ɗin nan cuwa-cuwa ne ko rashin gaskiya ne to dole ku tome shi kuma ku yi wani nasa cewa don Allah in zai kawo muku kar ya kawo muku kayan cuwa-cuwa kar ya kawo kayan rikici ko na haram ya kawo muku abin da yake halal don kada ya jefa ku cikin mai cikin fitina domin haram yana da tasiri ƙwarar gaske a cikin abubuwa da dama na rayuwarmu malam ina so a sa ɗan uwa na addu'a da aka ɗauke shi yau sati ɗaya a kaduna Allah ya kubutar da shi da sauran 'yan uwa musulmi to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kubutar da shi Allah ya fitar da shi lafiya Allah ya amintar da shi Allah ya bashi kwanciyar hankali a cikin halin da yake ciki Allah ya tsare shi daga cutarwarsu ya tsare shi daga dukkan wani fitina nasu Allah ya tsare shi daga ainihin su cutar da shi ko ta hanyar duka ko abin da ya kama da shi Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka sanya a zuciyarsu kawai su sallamo shi da sauran duk wanda ke hannunsu ba tare da ma an nemi wani ransom ba na na yi bari wata biyu na, watan cikin ya zube amma ba ni ganin jini sosai ya hukunci yake to inda yana zuwa to sai an kwana arba'in don hukuncin bari hukuncin haifuwa ne sai an kwana arba'in sannan wannan jini hukuncinsa ya koma ainihin normal ya koma ainihin rashin lafiya amma daga yanzu har kwana arba'in wannan jini jinin haifuwa ne malam ya za mu dace da lokacin da ake magana na ranar juma'a mu da ke gida na amsawa ba ce aka sai mutum ya ji sallar juma'a ba ba inda annabi ce sai wanda ya ce ya ji sallar juma'a don haka ku da kuke gida kawai kai ta yawaita addu'a ke ta yawaita addu'a har ke dace don annabi bai specifying ba bai ce ga lokacin ba kamar yadda aka ɓoye lailatul qadri haka aka ɓoye muna waccan sa'ar amma akwai hadisan da ke karfafawa cewa wannan lokacin ya fi karfi bayan la'asar wannan shine hadisi da fi karfi na bayanin wannan lokaci ina barar addu'a mijina zai ƙara aure ina addu'a Allah ya haɗa ni da tagare mai tsoron Allah ya bashi ikon yin adalci tsakaninmu Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonki Allah ya maki albarka kuma ya baki haƙuri da juriya kuma ya sanya wannan mata ta zama alkhairi a gidan naku Allah ya baku zaman lafiya ya sanya mai tsoron Allah ce shi kuma Allah ya bashi ikon yin adalci tsakaninku Allah ta'ala muna roƙonka muna tawassule da wannan ainihin tafsir da muka yi Allah ka kiyaye wannan gida da sauran gidajen musulmi da inda ake da mono da inda ake da poli duka Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya akwai ziyara fita watan fita ziyara gobe insha Allahu ƙauyukan kundu da dagiri don Allah ana neman taimakon kayan sakawa na tufafi da kayan abinci ga wanda Allah ya wa taimakon jazakumullahu khairan gobe akwai tafiya ziyara sosai a nemo izini na mazaje don tafiyan bai kamata a yi ta babu izini ba abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladar shi ka ba mu ikon aiki da shi kuskure mu Allah ta'ala ka gafarta muna Allahumma ina nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma yassir fala ta'assir اللهم يسر فلا تؤثر اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا من هلاك بحلالك عن حرامك وأغنى في عدلك عما سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم